Mai sauraro Assalamu alaikum mu da saduwa a shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin zai yi duba ne kan matsalolin zaizayar ƙasa wato erosion a turance inda muka leƙa yankin Niger Delta a jihar Cross River yayin da wakilinmu na yankin Murtala Adamu Ibrahim ya zanta da waɗanda matsalolin ya shafa. Jihar Cross River jiha ce da ke fama da matsalar zaizayar ƙasa musamman wani ɓangare na ƙaramar hukumar Kalaba inda matsalar ta fi ƙamari. Wakilin namu ya kai ziyara ƙaramar hukumar inda ya tattauna da wasu daga cikin waɗanda matsalolin ya fi shafa. Shekaru da dama ne al'ummar unguwar Nasarawa da ke ƙaramar hukumar Kalaba ke fama da matsalar erosion wadda ya yi sanadiyar rasa rayukan 'ya'yansu a dukkanin lokutan damuna. Alhaji Tukur Adamu Ali wanda ya rasa yaronsa sakamakon matsalar ya shaida mana halin da suka tsinci kansu a wannan lokaci. Muna da arushin angonmu na sosai kuma muyi muyi muyi muyi har yanzu dai abin bai zo wajenmu ba angonmu na gaba na rushewa akwai shekarun da yaronmu ya faɗi ya rasu a wajen. mun nema sai da mu gangara can ƙasa aka samu yaro ya rasu to kullum a zo za a yi mana gobe za a yi mana yanzu kuma gani inda ina jira ko abin da Allah zai kawo mana kai eh, to in ruwa ya zo dai ba ba ba kowa eh, abin nan nashi a jikin sai a rinje ke ba san abin da ko sai sai ruwa ya dauke saka ne an huta amma kullum duk ruwa da ya zo kowa hankalinsa a tashe ke ba yaron da zai fita waje sai kana kula in ba kula ko babban gota ne daga can sama har gangaren mu ba daɗi ba kan gani to dai muna roƙon Allah sa dai wani gwamnati ya zo muke mu Shi kuwa Alhaji Bangari Musa Muhammad wanda zaizayar ta wuce da wani sashe na gidansa ko kawa da yayi da yadda matsalar ke ci gaba da addabar su inda yake cewa. Wallahi muna da cikin mawance hali sosai gashi nan dai kana gani da kanka daga nan wajen gaba daya ga ruwan da har ya cinye abun nan namu gidanmu kaga gidajenmu ka gani duk ruwa ya dauka hatta wa'insu yara ma har suna su ga makwabta na gashi nan gaba daya abun gaba daya ruwa ya cinye wajen kuma gashi nan dai ba yadda muka iya yanzu sosai ma gaskiya akwai lokacin da aka zo aka gwada har ma an kawo kayan aiki za a fara aikin sai aka ɗauke aikin an kai wani waje mun ji shiru daga eh, eh, tun lokacin ba mu sake jin komai kuma ko su waye kuke zargi da karkatar da wannan aikin eh to ba mu sani ba ka san harkan wayansu ban san yadda suka yi abun ba kawai gwamnati ta tura mana gashi za a yi mana aiki har muna jin daɗi mun zo gaba ɗaya mun rasa ma inda za mu kama eh to muna roƙon gwamnati mai adalci dai don Allah a duba mu a duba mu ga halin da muke ciki dai mu kam muna hannun Allah muna hannun gwamnati musamman gwamnatin mu na yanzu mai adalci Allah ya sa su duba mu da idon rama su yi mana agaji da Allah da gaggawa haka zalika 'yan kasuwa da yawa ne suka rasa dabbobinsu a unguwar sakamakon saukar ruwan sama saboda lalacewar wajen ma har dabbobinsu ruwan ke tafiya da su kamar yadda alhaji muhammad bamangayya ya tabbatar mana irin asarar da suke tafkawa. Erosion dai yana ci mana gidaje sannan dabbobi mu ma idan suka fita suna fadawa a ramin suna tafiya ruwa na daukewa abubuwan da ya kawai sai godiya amma abun ya kai muna roƙon gwamnati ya taimaka ya yi mana wani abu a kai alka sufuri kam sai dai mu ce mun gode amma abun akwai matsala da yawa don kashe kuɗin da muke a hanyar nan da muna kashe kuɗi ba zai wuce ɗari uku ko ɗari biyu da hamsin ba eh to yanzu muna kashe dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai bakwai da hamsin akan wannan hanya to muna roƙon gwamnati ta duba a kansa ta duba mana babbar barnar da zaizayar kasar ta haddasa wa al'ummar unguwar ta kai ga har wasu sun rasa gidajensu wadda ta sa barin unguwar gaba ɗaya alhaji ibrahim garba na ɗaya daga cikin su kuma ga abin da yake cewa dangane da matsalar da suka fuskanta sound Wannan karamar hukumar daya yana ci gaba da fuskantar kalubale saboda matsalar yadda ta fara shafar harkar sufuri domin direbobi da yawa ne ke cikin halin ha'ula'i yayin shigar unguwar saboda lalacewar hanya. Wakilin namu ya ji ta bakin wani direba ga kuma abin da yake cewa. the place is difficult for Dalilin da yasa muke shan wahala wajen wucewa saboda hanya ba ta da kyau. Ya kamata su gyara hanyar. Hanyar ta lalace. Ya kamata su yi a wajen ta yadda za mu samu saukin wucewa. want them to repair the road. Ko akwai wani kokari da al'ummar yankin ke yi Domin magance wannan matsala, wani magidanci yana mai cewa suna amfani da taya ne suna tare wasu bangare da ruwa ke shiga gidajen nasu. Ga kuma abin da yake cewa. In time to time like you can see tires here. Lokaci zuwa lokaci, kamar yadda kake gani, muna amfani da taya da sauransu mu kara wajen, kamar blocks da duwatsu, muna roƙon gwamnati da su taimaka mana. We ask government to help us immediately. Wasu mazauna yankin sun ɗora laifin ne ga gwamnati bisa tsaga wata hanya da suke zargin ita ce salar bacin wani bangare da unguwar nasarawa ke fuskantar wannan matsalar kamar yadda wani magidanci ke cewa. At the a lokacin da suke yin wannan hanyar ya kamata su fidda magudanar ruwan da kuke gani a bangaren haguna amma suka ki fitarwa sai suka zo suka yi wanda ba bisa ka'ida ba abin da nake gaya muku shine wannan abin ya haifar da matsala ga al'ummar wannan yanki mun koma kamar wani kududdufi kuma idan ba a gyara yadda aka fitar da magudanar ruwan ba ba za a samu sauyi ba duba ka ga gidajen da ke kusa da ni gidaje da dama sun lalace sama da gidaje 700 ne a wannan wuri da ke da mutum sama da 700 amma kalli ka ga yadda suka zama ba ina magana ne kawai akan yankin da ke bangaren dama na ba idan ka lissafa za ka ga akwai gidaje da dama da suka daidaita kamar an yi tashin duniya to amma ta yaya za mu ga bayan wannan kalubale dole sai an nemo mafita shine babban kalubalen mu saboda haka dole gwamnati ta shigo cikin lamarin the whole entire estate here will go Wata mata da ta rasa wani bangare na gidanta ta yi kira ga gwamnati da wasu kungiyoyi masu ba da tallafi da su kawo musu agaji domin ceto su daga rasa muhallinsu. It's not a good experience to live in this kind of a thing. Ba sauki yin rayuwa a irin wannan wajen kamar yadda kake ganin gidana. Wancan itatuwan da na shuka yadda zai yanayi ya lalata wajen. Na yanke hukuncin zan gudu na bar gidan amma saboda ikon Allah da kuma addu'o'in da muke yi ba ni da wajen da zan tare. Ina zama nan ne kawai muna fama muna kuma ci gaba da addu'a Allah ya ƙara tsare mu da ni da 'ya'yana. Gwamnati ya kamata su zo su kawo mana ɗauki. Lallai in ba haka ba ko kan iya faruwa. Amma na yi amannar cewa saboda addu'o'in da muke yi Allah yake tsare mu a nan kuna dai ganin abin da yake faruwa. Abin da nake roƙo da fata ya sa gwamnati su zo su kawo mana ɗauki a nan wajen. for them to come and help Alhaji Gambo Abdullahi na ɗaya daga cikin shugabannin kasuwar dabbobi ta unguwar ta Nasarawa da ke karamar hukumar Kalabamin municipality inda matsalar ke ci gaba da zama masu babbar barazana kamar yadda yake cewa to gaskiya wannan matsalar da muke ji da ita ta kai ta kawo domin baka isa ka kawo abun kasuwa ka ajiye ta kwana da safe ka ganta ba ruwa za ta dauke ta tafi da abin da ya kama irin dabbobi kanana har ma manyan ma shanaye idan tuka taho in an yi ruwa da daddare to gari in Allah ya waye akwai wanda ba ga su batun sun biyo sun tafi gaskiya akalla daga lokacin da abin ya fara zuwa yanzu gaskiya dabba ta fi talatin duk shekara sai ta taho to ai alhamdulillah shi muhalli wani sa'i da daddare kana ciki ma kana tsardar kana gani mai yiwa gani ma ba zai waye kana cikin gidan ba domin abun ta wuce iya tunaninka shugaba ya taya ya azaye mutane an zo an duba an taimaka yan gari da baki irin dan kananan duwatsun da ake sawa duk an yi ba zai iya rike ba wannan abu sai dai gwamnati mun iya kokarin mu amma sai dai gwamnati muna neman alfarma a wajen jama'an da mun san wanda suke da hannu da shuni da kuma gwamnatin da za ta taimaka mana da Allah taimaka mu a taimaka mana zuwa a cece ma wannan yanayin da muke ci eh to alhamdulillah yanzu kaman tunda an samu canjin gwamnati daga kasa har sama kaman wannan gwamnati da muke tada shana bi izin ta'ala muna sa rai mutum ne wanda ya san shi ma ya kamata kuma lura da talakawa muna sa ra in Allah yadda zai taimake mu ya cire mu a cikin wannan kangi haka sama mutum da mun samu canji daga shi shugaban mu Bola Tinubu mutum ne wanda ya san darajar al'umma dan siyasa ne ya san ya kamata bi izin lahi ta'ala shi ma in Allah da ba maki daga nan mu samu saukin abun ayi mana aiki Alhaji Abba Sani Gombe shine sarkin Hausa Fulani na karamar hukumar Kalaba municipality ya shaida mana irin kokarin da suke yi wadda a shekaru uku da suka gabata sun nemi taimakon gwamnati amma har yanzu dai ba su ga komai ba. To alhamdulillah godiya ta tabbata lillahi ga Allah. Iya kokari shi dan Adam zai iya kokarinsa abun ya fi karfinsa sai ya warwa Allah mahalicci. A gaskiya a gaskiya a wannan anguwar namu nasarawan kalaba muna fama da zaizayen kasa don yanzu akalla akwai jama'a na wanda gidajen masu gidaje ya kai kusan goma ko fiye da goma wanda <clears throat> zaizayen kasar nan ta rubza da gidajensu a bara a wannan lokacin akwai eh, mace da 'ya'yanta guda wajen hudu wanda zaizayen kasar nan ya kawo sanadin rasa rayuwansu wanda sun rasu a cikin wannan al'amarin don haka kuma iya ƙoƙarinmu mun yi mun kira gwamnati daga na state daga na federal don mun rubuta an samu rubuta takarda mu kai ofishin newma na abuja mun kai sun dawo da mu nan a kalaba duk mun kawo dai duka dai an zo an duba har yanzu dai ba abun da aka yi kuma in ka lura abun karuwa yake duk damuna in ta zo to sai ka samu wurare sun rubza kuma gidaje sun tafi wannan abun abun da yake ci mana tuwa kwariya mun yi iya mu da har yanzu Allah bai kawo mana ɗauki ba ba wanda ya zo ya kawo mana ɗauki. basarakin yana mai kira ga sabuwar gwamnatin jihar ta Cross River da ta dubi halin da al'ummar wannan karamar hukuma suke ciki domin kawo musu ɗauki. To alhamdulillah a lokacin da 'yan siyasan nan suka zo neman gwamnati da wayansu abubuwa mukamai nasu mun samu mun kira su mun nuna musu mun ce ga damuwanmu shine wannan shine babban damuwan da yake damun mu a wannan an wannan namu muna bukata su taimaka mana sun yi alkawari da ka san dan siyasa dole haka zai alkawari hedi in ka gani a ƙasa to muna tsammani mai yiwuwa wannan sabon gwamnatin nan watakila zai iya taimaka mana a mana kuma mu iya ƙoƙarinmu wanda muka wannan abun dan adam mutum shi kaɗai wanda ba gwamnati ba bai isa ce zai yi wani abu a wannan gun ba iya ƙoƙarin da muke yi hanyar ruwa ne muke ɗan faman mu ɗan kawar da su kaɗan a game da ramin saboda karya amma ramin kan ci yake sosai ko ta ina a unguwan ɗin ramukan din ƙara tonuwa suke suna ƙara rubzawa to muna kiran su don allah don annabi su zo su taimaka mana mu da al'ummarmu mu gabaki ɗaya wanda muke wannan gun in ba haka ba a kwana a tashi angon gabaki ɗaya wannan ramukan zai cinye don hakan nan duk wanda allah ya sa yana ba su ƙungiyoyin ba ko wani wanda yake da hanya wanda zai iya taimaka mana jawo mana ƙungiyoyin nan su zo nan muna neman taimako muna neman taimako fi sabilillah su zo su taimaka mana a samu a ɗan gyara mana wannan abun zai ƙasar nan ya daina ɗaukan rayuka da kuma gidajen mutane a wannan community. To madalla hukumar kula da tsarin gine-gine sashin jihar Cross River New Map a takaice ta bakin shugabansu Fidelis anoka ya bayyana irin yadda suke ba da gudunmawa a wannan bangare. The Ba za a yi gaggawa ba, dole abu a hankali domin ganin dukkanin masu ruwa da tsaki sun shigo ciki saboda san abin da ke faruwa. Kuma yanzu ma da nake magana da ku mun samu bukatu da korafi daga wajen al'umma da dama musamman game da gidajen da ke gab da rugujewa. Saboda haka muna ɗaukar matakai a lokacin da ya kamata kuma duk abin da aka ce za a yi shi da kyau bisa tsari dole ya ɗauki lokaci. Ba za mu bar wajen a haka ba, dole mu ɗauki matakai da za su samar da maslaha. A yanzu haka kuma muna aiki a wurare biyar da suke kalaba kuma mun sa shaida a wurare guda tara. Bi da daga ciki suna yankin arewacin cross rivers wanda kuma sun kusa kaiwa matakin kammalawa kuma mun tallata wurare biyu a halin da ake ciki uh, Shi kuwa Dr. Yusuf Isa Shinkafi, malami a babbar kwalejin Umar Ali Shinkafi da ke jihar Sokoto, bayani yayi akan menene zaizayar kasar da kuma abin da yake haifar da ita. Erosion a Hausance shine zaizayar ƙasa. Ƙasa takan zaizaye a wurare daban-daban na faɗin duniya kuma akwai dalili dalilan su ne kamar haka wurare wasansu idan aka kasa duniya kashi-kashi za ka ga wasu wurare sun fada inda a teku ne ya fi yawa waton ruwa wasu wurare kuma za ka ga allah albarkace su da gulabu da kuma ƙoranmu wasu wurare kuma kamar nan inda muke a arewacin najeriya za ka ga ƙasa ce ko kuma a sudan savana ce wuri ne inda tsandarar ƙasa take to can kuma a ɓangaren ƙarshen duniya na arewa da kuma ƙarshen duniya na kudu don ka lura suna da yawan kankara to a kowane bangare na duniya daga cikin waɗanga wurare da na ambata za ka isko ana samun zaizayar ƙasa a zaizayar ƙasar da ta fi a shahara a ɓangaren a najeriya ta arewa ita ce wadda take da alaƙa da iska wato wind erosion ba don komi ba saboda babu yawan itatuwa a wannan ɓangare wannan kuma yana da alaƙa da rashin samun ruwan sama akai-akai da kuma tun ainihi wannan ɓangare inda allah ƙaddari wannan ɓangare na najeriya ya kasance irin wurare kamar nan za ka isko sokoto kabi zamfara jigawa kano katsina dai makamantansu da suna fama da wannan matsala ta zaizayar ƙasa da iska yake haifar suwa. Dr. Yusuf Isa Shinkafi ya ƙara da cewa yankin da yake da teku za su iya fuskantar matsalar saboda idan an samu ƙaruwar ruwa a kan ma'aunin santimita uku to lallai ba shakka za a iya fuskantar ambaliyar ruwa. A gina a wannan shine irin gine-ginen da al'umma ke yi barkatai cikin gari ba tare da an ba su izini ba shi ma yana haifar da tare hanyoyin ruwa kuma wannan yana haifar da a ƙasa saboda an tare musu hanya ta ko'ina za su iya bi mata ko'ina za su iya samar da wannan illa ta zaizayar ƙasa a cikin birane al'umma suna da rawa muhimmiya da ya kamata a ce suna takawa wajen ganin ba a samu zaizayar ƙasa ba a kamar magudanan ruwa kulawa da su musamman lokacin a damana kamin ta safka za ana yashe su to zai rage illa ta zaizayar ƙasa da ake samu a wurare daban-daban a cikin faɗin ƙasar nan ta najeriya da ma duniya baki ɗaya a zubar da shara barkatai abu ne wanda ya kamata al'umma su gano cewa yana haifar wa da muhalli a illoli daban-daban a musamman a illat ita zaizayar ƙasa don haka dole ne zan an tanadi wurare wuraren kuma da aka tanada za al'umma sun kyakkyawan amfani da shi kuma ba su zuba wasu inda suka samu ba idan ana kula da sa ta inda ya kamata da kuma kwashe ta akai-akai a cikin lokaci a gine-gine da al'umma ka barkatai ya kamata su gano cewa wannan yana haifar da zai ƙasa a nemi izini idan aka baka izini kuma ya zan kabi bi izinin da an ka baka ma'ana specification ko tsarin da an kai ma na kai abubuwan ya zan kayi sannan a al'umma su shuka itatuwa itatuwa suna hana zaizayar ƙasa suna tare ta kai kare da karau duk da tsunami idan ga itatuwa musamman irin itatuwan da ake samu nan kudancin najeriya waɗanda ake kira a uh, swamp ko kuma swamp forest inda itatuwa ne waɗanda za a gane su a uh, sayyunsu saman ruwa da makamantansu waɗannan ma duk da tsunami sukan tare da dabale a uh, gudanar ruwa irin ta gulabu da ƙoramu don hakan nan al'umma yana da kyau su haɗa kai domin mi harkar muhalli harka ce ta kashe mahaukacin kare sai an taru kowa sai ya ba da tashi gudunmawa don haka don duk gwamnati ta yi nata idan al'umma ba su yi ba da tasu cikakkiyar gudunmawa ba al'amarin a zaizayar ƙasa zai ci gaba da faruwa a ko'ina sannan ya kuma alakanta wannan matsalar da ƙin bin ƙa'ida ta gini Mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da wakilinmu na jihar Cross River a tarayyar Najeriya Murtala Adamu Ibrahim da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.